mutanen da ke son ganinsa sun fi ɗari ɗaya ayyukan da ke gabansa waɗanda suke buƙatar ya sanya hannu kuwa sun fi guda hamsin amma me ya kasa yin ko ɗaya ya kasa kula ko mutum ɗaya idan ya tuna in ya koma gida ba zai tarar da dr amina da amina ba sai ya ji wani irin kaɗaici da damuwa sun taru sun lullube shi kamar shi kaɗai ya rage a duniyar subhana to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ya fa kasa aiwatar da komai waɗanda ya saba yi a rayuwarsa hata kiran waya damuwa yake jefa shi don jira yake ko amina za ta turo masa saƙo ko ta kira shi ta ba shi amsa kan buƙatarsa na zama wasu abokan rayuwar juna na har abada amma har aka cinye kwanaki ukun babu text ko wayar dr amina a ƙarshe ya gane mafita ɗaya ce ya bar komai ya ajiye komai da ke gabansa ya yi yakin mallakawa zuciyarsa abun da take so da ƙauna wannan mai daraja wato aminatu don ya zauna lafiya cikin natsuwa da kwanciyar hankali wata da watanni yana dannewa yana ɓoye halin da zuciyarsa ke ciki amma yanzu an zo wani geji da ya fahimci cewa ci gaba da danne wannan ba abun da zai haifar a gare shi sai damuwa mafitar kawai ita ce mallakar amina waɗancan falsafofin na son rai wato na gudan auren mace fiye da ɗaya a yau ya sauke su a gefe ya cinna musu a shana ya ƙone su ƙurmus dama bai taɓa rantsuwa a kai ba yakan faɗa ne dai kawai a matsayin ra'ayinsa ya fahimci in ya tsaya ta jin amsa daga bakin amina zai shekara bai ji ba soyayyar da ke cin zuciyarsa ta zauta shi ya yadda ko amina ba ta son sa to ba ta kinsa ya amince zai aure ta ko da ba ta son sa in dai har zai mallake ta cikin gidansa ya yadda zai samu soyayyar a hankali kai ko tana kinsa din ya amince ya aure ta a hakan in dai za ta dawo cikin rayuwarsu shi da amina ta bar ƙasa ta koma sama wannan shine babban muradin zuciyarsa a yanzu ya yanke shawarar sauki rawanin gwamna ya naɗa na yakin neman soyayya amina da aurenta ya ɗauki wayarsa ya kira mataimakinsa ya ce duk ayyukan nan da ke gabansa ya yi masa ya ci gaba da kula komai zai yi hutu na kwanaki uku Mataimakin ya amsa da girmamawa komai ya koma hannunsa to a can ɗaya ɓangaren iliya ya shigo gidan da yammacin ranar da amina ta yi kwanaki uku da dawowa gogo ta shiga makauta barka ya ji daɗin samun amina ita kaɗai tana suya a warane da ta tashi da marmarinta tun azahar take aikinta ta gama soyawa tana kwashewa iliya ya tsaya a kofar kicin din ta amina ina nawa raina ya biya wallahi ta ce ɗauki guda ɗaya shugaban kicin ɗin gidan gwamna da kwaɗayi ban taɓa ji ba ya kyalkyale da dariya ya mika mata farar leda ungo ga guzurin gidan gwamnatin na yo miki kema don na san kwana biyu kina kiwarsu da galla masa harara wa ya ce da kai ina cin abincinsu wanda na saba ci shi nake dafawa da kaina ta dai karbi leda ta leka shawarma fal soyayyun kaji da samosa spring rolls da wani dunkulallen cake ita da take cewa ba ta ci sai gata tana cika baki tana taunewa tana haɗewa har da lumshe ido kunnanta har motsi yake iliya ya dinga mata dariya ya yi kyau ya yi ƙiba ya yi tsaf farinsa ya fito amina har mamaki take yadda iliya ya murje cikin 'yan watanni ya waye sosai kamar ba shi ba ya ja kujera ya tsugune ya zauna ki muhimmiyar magana ta kawo ni gidan goggo ya kammala fa har an yi fenti yanzu kudaden abubuwan da za a zuba zaki tura ta account dina ga takarda abubuwan cikin gidan su kujeru air conditions kayan gado labule gas kuka carpet kayan kicin da sauransu ga list ɗin da kuɗin komai a rubuce a ƙasansa amina ta karɓa tana dubawa ta yaba da komai iliya ɗan baiwa yana ba ta mamaki ya san kaya na zamani masu tsada amma da inganci da nagarta ban sha'awa da burgewa ta zaɓi kalolin da take so wanda gwaggon su ne kalolin da ran take so ruwan madara da brown ta ce an jima zan sako transfer in na gama ciye-ciyen nan yunwa nake ji yanzu motar fa ta ce mota tuni ta iso tana rumfar adana motoci na gidan kamfani na hayo ta hanyar wani abokina a gidan gwamnati suka yi ginin cikin sati biyu yanzu har ya fara bushewa na fi so sai ta je can ta same ta amma ya za mu yi mu ɗaga gwaggo da komai nata daga gidan nan ba tare da ta sani ba amina ta yi ɗan tunani ta ce ta ce min za ta je ƙauye jibi bikin 'yar kawo biliya kuma tun safe har dare don haka ka yi ƙoƙari daga yau zuwa gobe a saka komai a muhallinsa washe garin dawowarta da safe zan ce mata ta raka ni asibiti duba matar kwamishina turaki ta haihu na san ba za ta ki ba astaghfirullah na shirya ƙarya iliyayi dariya kan abin alheri kika yi ƙarya yi Allah zai yafe miki ga maci maza ki turo mu ta ce saura kai iliya gidan nan na baka shi halak malak a rushe shi ko a yi gyaransa da kyau ya zama na zamani ka nemi mace haka ku yi aure iliya ni zan ɗauki nauyin ginin ni dai muradi na ka yi aure ta ji daɗi tun da nawa babu rana iliya ya tsura mata ido kwalla suka ciko idonsa dr amina hidimar ba ta yawa ba na fa tsaya da ƙafafuna yanzu ina tari tun da na fara aikin nan ba ruwana da aikin ka iliya muradi na in faranta wa waɗanda suka tsaya min a rayuwata a lokacin da na rasa mahaifi to iliya kai ne mutum na biyu bayan gwaggo da kuka tsaya wa ilimina ba ni da abun da zan biya ka sai dai in kamanta ihsani Baba Talatu zan turo maka kuɗi ka bata ta yi duk abin da ta ga dama da su ta tallafi ilimin marayunta. Haka in na zulai. za ka raka ni ƙauye kuma in na ƙara hutawa in ba su abin da ya rage mana a account ba na buƙatar komai a rayuwata alhamdulillahi mota kawai zan saya saboda zuwa aiki shi dai iliya ya kasa magana daga ƙarshe ta sanya mata albarka kamar shi ya haife ta to duk shawarorin da suka yi ita da iliya haka suka aiwatar da su gwaggo ta buɗe ido ta ganta a wani dankaririn gida mai hawa ɗaya ga dalliliyar mota a rufe cikin tamfol an ce ta kai ta unguwa ce duk tarkacenta amina ta baiwa inna zulai ta zuba mata sababbi an karo mata mai aiki sun zama biyu sunanta rabi suna ci gaba da yin sana'a ta gogo ita kam nata umarni ne da taimakawa yanzu ga samari maza uku masu baro da suke aiki tare da iliya tuntuni sun tsaya a madadinsa gogo ba ta da bakin gaddama amina ta gama komai ta cika muradinta na kyautata rayuwar goggonta a shekarun girmanta kamar yadda ta shanye shekarun ƙuruciyarta cikin aikin ƙarfi da wahala wajen gina rayuwarta da inganta ta hajiya hawa ta yi kuka sosai don farin cikin haihuwar 'ya amina ɗaya tamkar da goma mace da kamar maza ta sanya mata albarka har kamar harshen ta zai bushe ta ce da amina muradi na ɗaya ne yanzu a rayuwa allah ya nuna min mijinki kamin ya ɗaure na saboda kyautayinki ga iyaye amina jikina yana bani allah ba zai barki haka ba zai baki miji na gari wanda kowa sai ya ɗaga ido ya kalla wanda zai riƙe ki da maraicinki da amana ko bayan raina ta ce wai gwaggo me yasa kike kira ma kanki mutuwa ne tsufa kika yi insha Allah sai kin ɗauki jikoki na ba ma na kaɗai ba goggo. ki daina cewa bayan ranki zuciyata tana girgiza gwaggo ta ce na bari amina Allah ya ci gaba da rayan mutare rayuwa mai tsayi da albarka ya ji kan mahaifinki ya yi masa rahama ya ba shi aljanna albarka faranta min da kike yi amin. amina na dariya ta ce amin amin gwaggona gwaggo ta ɗai jim tana tunani kafin ta tsare amina da ido ina kike samun waɗannan makudan kuɗi haka wannan ya fi ƙarfin albashinki ko ninki goma ne musamman ginin gidan nan da motar nan a wannan lokacin ne amina ta yanke shawarar yi wa gugu gaskiyar bayanin komai har wayar da suka yi da dr turaki ta ci gaba da cewa dr turaki ya taba gaya min cewa dama ya yi alkawari duk likitan da amina ta warke a hannunsa ta sanadinsa zai ba shi tukuici wanda shi kansa bai sani ba kuma ya ce a hakan ma ya rage ne kamar yadda shi kwamishinan ya ba shi shawara kasancewa ta mace kuma bukatuna da kuɗi kaɗan ne na nemi shi turakin mu raba ya ce wallahi sam kuma in daina damuwa a cewarsa a wurin jikas wannan kamar an fidda allura ne daga cikin kogi sama da haka ma yana baiwa wanda Allah ya ci da shi ko ba su yi masa aikin komai ba gogo ta yi murmushi tana kallon amina tana ta bayani tana mamakin wautar ta wata rana kiri ga alamomi masu yawa da ke nuna turaki yana sunsunarwa abokinsa takalmi amma bata gane komai ba komai ya gaya mata sai ta hau kai ta yadda wannan kulawar da yake bata ubangidansa yake yi wa shi ɗin ne dai bata da tabbacin hakan daga gare shi tunda bata ta taɓa ganinsa ba sai dai ta tsinci abubuwan da ke gazgata mata tunaninta daga kalaman da amina ke yi a kan shi kullum kwashe rabin tattabarun shin a wani dalili in tattabaru ne yake so ya je kasuwa ya saya mana sai na gado jikinta ya bata akwai abin da yake son yi wa amina da tattabarun nan don ta amfana amma shi mai zai yi da su ko kuma yana son bullo da alaƙa kyakkyawa a tsakaninsu a lokacin shine dalilinsa na cewa lalle ta ba shi abin da ta fi so a rayuwarta da nisa a hankali ta dubi amina na yadda da ke amina amina ta ji daɗin furucin gwaggo don ba ta so ta fahimci akwai wani abu binne a zuciyoyinsu ita da jikas ɗin tunda ta ɓangaren ta hakan ba zai taɓa yiwuwa ba duba da hujjojinta masu ƙarfi da ta faɗa a baya ta nashi bangaren ma watakila ya manta da ita ya bar maganar ganin har kwanakinta goma a gida babu wayarsa text ɗinsa ko aikinsa damuwa da tunanin kada hakan ta kasance na kassara ta na sagar mata da gwiwa ta ji kamar an bubbuge gaban jikinta da marfin kwano amma hakan baya hana ta jarumta ɗaukar kwagiri ta fatattaki damuwar da tunanin daga gabanta ta ci gaba da harkokinta sati biyu kenan da gama aikin amina a gidan gwamnati ba ma'aru ba waya sababu ko ɗan aikinsa ya rage saura sati biyu ta koma bakin aikinta a asibitin koyarwa duk da tana fatattaka tunanin da damuwar da rashin jin nasa ya jaza mata wani lokacin zuciyarta na ingiza ta da ta kira shi a waya ta ji ko lafiya so ba karya ba ne kashi ya faru da amina kuma ba abu ne da ke wanzuwa a duk sanda mutum yake so ba a'a abu ne da ke faruwa a duk sanda ya so akan kansa ya gudanar da tunani ya sarrafa gangar jiki to hakan ce ta faru da amina da injiniya ma'aruf jikas juriya da bin karfin zuciya su suka hana amina kiran ma'aruf amma ba zuciyarta ba to ina ma'aruf jikas din yana can cikin takunkumin abokinsa amininsa kuma kwamishinansa dr usman turaki wanda ya haramta masa tuntubar amina ko zuwa inda take koyi mata aiki har sati biyu wato ya je masa da sa ne ne ya shige masa gaba su dumfari neman auren ɗalibarsa ya gane cewa shayi ruwa ne ba zai iya rayuwa cikin sukuni ba tare da ya aure ta ba amina ta dawo hannunta hakan ne kaɗai zai sa ya ji shi cikakken sa kamar sadda aisha ke raye amma yanzu baya da sukuni nan turake dariya a ɓoye ya yi farin ciki a fili da ɓoye amma bai bari ya gane ba ya da lokaci ba abin da baya canzawa a rayuwar ɗan adam kuma babu wani yanayi da yake tabbatacce ga ɗan adam in ji dr usman turaki to yau ga lokaci ya canza ma'arub jikas wanda shi ma ya tabbatar wata rana za a yi haka wata rana irin wannan na nan zuwa amina ba macen da za a zauna da ita na lokaci kalilan a bari ta wuce har abada ba ce ba tare da an janyo ta ta dawo ba ba don kyawunta kaɗai ba sai don ɗabi'u da halayya waɗanda in ya auna sai ya ga duk irin na ma'arub jikas ne kuma ita kaɗai ce ta dace da mutum na gari mai kyakkyawar zuciya irin sa a dai cikin matan da ya sani a faɗin duniya kasancewarsa likita fitacce wanda ya alaka da mata kala-kala a wajen karatu ne a wajen koyarwa ne a wajen aiki ne da sauransu ga abin da ya ce da ubangidan nasa a lokacin da ya zo masa da wannan bukatar tasa ne ya shige masa gaba ya auri likita amina turaki bai masa shakiyanci ba ko tuna masa yadda suka yi a baya ko don yanzu ubangidansa ne oho saɓanin da kafin ya hau kujerar gwamna sadda suke abokan makaranta ba irin shakiyancin da baya yi masa har ce masa yake shi ba namiji ba ne saboda yadda yake nuna halin ko in kula ga 'yan mata da hannu bibiyu ya karbi maganar amma in ya tuna yadda suka yi da ma'aruf a baya sai dariya ta shaƙe shi ya yi abarsa shi kaɗai ya more ya ce zan taimaka kuma zan shige gaba to amma sai ka yi min alkawarin ba za ka ƙara tunkara amina ba ta waya ta ido da ido ko ta aiki sai bayan kwanaki goma sha hudu ma'aru ya zari ido idan kuma wani ya riga mu fa me hikima cikin hakan kai kamar baka tausayi na faturaki sati biyu yau kwanaki uku dubi yadda na koma ina ga sati biyu to amma ban san me a zuciyarka ba me hikimar ka cikin hakan na san dai kana da tsananin tunani fiye da ni ko a makaranta ya ce eh haka ya kamata ka tambaye ni ba idan wani ya riga mu ba kai kana tunanin a yanzu amina za ta iya auren wani ba kai ba marub ya dube shi idanu a rusuna na neman ƙarin bayani ya yi murmushi ai ita ma tana son ka manyan alamomin dai na so su ne kunya da jin nauyi jin nauyinka da amina ke yi ya yi yawa za ka iya haɗa yadda take ma'amala da ni da yadda take yi da kai? tumazaro Assalamu alaikum.